أما تحكمة الغائية روان حارث بن حمام حارث ثم يهم يا يور واحد قال هدي نظمني وأحكام لي نادم نادم متى مجلسة نظمني كان آرى لي وأحكام الأمانة كان أبو بكر هل فيها أبو الولاء وانا أهيك من من قال جميل هل هل واحد أبو وانا يجي منافذ ما يكرا ما يقولوا لم يكن ما يتبتع إيواما فيه جوانا مدربة والقرب الله والنور لو أبدا أبو قاتل يا أخي أنا بقاتل كما أكيد kwakwalwar ka bukata ta yi wurin taruwar nan kowa gaya koma a cikin karawar juna da bugawar wani da su wala ka ba kai taɓa jin tare ba buga amma a ɗauke su a buga a dabdaba a nan a sani an gaba da ruwa dan nan yan ka ɗauka su kai ta ba wai ba taɓa samu da a wani al'amari abin da su ba. Allah ya ta yi masa balaga ta ba. ba. kada mu duka wa annana bi ba za ka ba ka kada ka ba shi ba ko ba. na ina da mutar auren ka ji a Ba wala ka kafa ta taba hankuwa ba Ba ba na hannu muna nan zai muna nan wata rana da ta gaba da rabar ƙasani muna jawo sabbin waƙoƙi wani tsawarar muna turka ba turbar ƙasani sabbin illajoji muna nan mahudu banza mahudiyoyi Ibu wasu wasu na ja su faɗa sai da wani mutum ya yi tsare na inda mutum alharin zamanin mun ka ba saba kana alhali suna cikin tsoro kana don ne almani zamanin ma almani wa fi mayyadi zamanin zamanin gurman dingi wa fi mayyadi ta tabbata kariya ina ga yana dingi dingi kuma ta kuma da alama ya tafi فقال من مركز سنة السوى يا آيان يا لا تقصد ما سأل جحجي يا واتم واتم معنا إلى حلوك العبد يا يا نام البركة يا نام البركة يا تباك العبا قمتا مرحبا ومشاعر الشاعر يا ولد العبد مشاعر أبو الكلمة كله أسر والذي فقط هذا أيضا Ibu salah berkat pejapana. أي حتى أنا إنها أي حتى نلد التعليم حاليا من من كان في الأثر الحالي تهدوا المولد تهدوا صلاة بركة كل kake da lalata aka da za su kare su yawa a san mutane da zai shi da yare ne da kan kwana abin ba ya ba amma yanzu a ce bayan da ko ya mai ya ya maka amma ka ga ko idan ko yare ne ba ba ka nan da ba ya ce mu doga sai su ce ka ce mu ya shi to an ga mu da ba ka da mu mun yi kana abin da aka gudu ba wani yan gani ko mota ba zai kama girma in mutu ba hambar da kwana to ma ya musu wa kasance ba ke kuma wani mutu ba ba da riski ba kada kuma sun fashi ya ka ce ma alkilka ya hanyar da zamar ba a gari jari hanyar a sa ba guda su ya yi kabin wanzuru sannan ku tsara idanu ila man kana zalimi sannan ku tsara idanu zuwa ga duk wanda ya kama da kai ma'abuci zama majalisa wani da sannan kuma ma'abuci baiwa na wani da sannan ma'abuci amfani na wani da kuma ma'abuci kyauta na وقال فان الله موسيك ونسينا وقال فان الله موسيك ما قلت علي عنا باب الأول الإفراح وقال فان الله موسيك أكل عنا أبا أبو شيك وقال فان الله موسيك فتعي عنا قدوم القدوم Hududu mummunan alhudu mawayakan al'amura ba ma ta da kushe fadi ne kai. Waburubun kurubu sannan da waburubu da ya kwakwan alkurubu ba an ciki ba su kushe ba gare su. Wajen da kaɗi ne wajen da hasudu mai zayen mai harbata. wani riyabun wani sannan da saukan musiba a tudu wata wajen wadda wanda ya bi da saukan an zama musibu don su a tudu waɗanda suka babbaku wadda kan yana da ba sun suka ya taimaka mai ha Maka ga wata a ganta zai zo shi ba sai a jira ɗaya ba ba a ce su sun zarta na kuma a ce kuma sai su ɗaya a ba shi ba ga yawa an ba shi ya ɓata kudi an ba shi ba su da katin shi gaba rage hatta har ra hannun ta ta hannu ne ba ta yankan kan kan kan yankan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan وقد أرسل حقه فأرد مرهاتها وقد أرسل أرسل أما مصدقا وقال كفت أنا نبقى من قبلها وهم لا قيع فبيجا فأنا أما ربا أولم فانتيا ونبا يتسعي يتسعي يتسعي أنا حتى تبقى بالله كباطل يأخذ طبعا نبات الآخر إما الآن يتكتي كباطل يكتي نبات رجل المني أنا ما نبات مثل سلوان لا يتكري أما المقبولة مدوعة وقوايا يوهنك وقوايا يوهنك لا قوة kasan ma abinci wadata ina dukiya ka zo garka ta kusa wuce kafin a gudu da kana kasance mutane ta abu a ranar jiran wata su ya in kana ƙaunar ta ba su wata ذلك دعم الملك ما دعم ذلك إلا نحن قال قوم وجدت تزور واحد إذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله لا يتمجى لا تقول da ina ganin ba abu su wadata mutane suna kewa da su ko ina su daga nan ka su hmm. wani ana kawai iya wani wata magana sai su dora da ya ba mai karnama kuma sannan su bi umarni na ina wata ke kaskara a gare ذلك دعوة وأن إذا العالم في مصر عندنا دوسيا مگر علوم ہندو کے قتل کچھ تہنم میں خود کرنا پار او درد اپنے سیمت آنے مشکل کچھ سیکھا ہے سچ اپنے سوچتے رکھو عام طور پر بچہ بچایا ہے سب کچھ ہونا والا سب مگر بہت کچھ ہوا اسی نے میں یاد آ رہا

abin da sa'ada ya kare ka koma sai a hankali kai ka taimaka a ɗauri yanzu an dawo kuma ka ana taimaka to duk wanda ka gaji tare da kai ya rike shi a musu walakin da malmala ke yi lokaci lokacin da baka da kotu wanda an tare da kai shi a musu amma maka kake hajiya hajiya ko ta hada yin jinkai suka zo ko lokacin ka tun da iya tashi kana ba da dubu da su yi tare wurin da hau in ce kwalci ba ce kullum na wani ba so ne muka ba ban da birbi da ni ne eh eh nan ha wa qawal majma' al-majma' ula haswa wa qawayl yuhin ma qawa qamara wa qallal majma' almalta wurin kwanciya wa al'adu da ya yi kaushi ta fi daga ciwo yanzu ko ta lana kai karo da zaka da kudin da yanzu zai maka da karangaro ko a wani mai wasu halin da hali hali da dawa ne da canza wa a wani piano piano mata sai boda mamayin wata أتى مقوى ما أفضل هذا لكن أنا مقوى يا أفضل هذا بابا نقوى في أول أول القيام القيام قيادة ماتا وأول في قصور الكوكا وهلك المرابط المرابط مسلوكي يولد سلسة سلسة وهلك نقصة قمقرة لكن إنت بيجي إلى جانب الخير إلى دبي الخير إلى عاجل لا الخير لا كل لا ولا هم الكاتب أنا دائما ما يقولي وتقولي جمانتري كفلا جوان كل الوالي يقول لي الجوان عقد كذا ترى اللغة لا أجيب أسمع الكوكو وكذا لا لا ما تقولي جمانتري يا شيخ أنت مكامر الكوكو سيد أرقابنا ما يقول جبائنك ولا هما يرقى من جاء مراتنا وهو لما تكون ألا تكون ما مغنى والثابت وهو لما تكون ألا تكون ما مغنى وأولى يا حدا والصامت هو الثالث كما مثل أخر والصامت هو الحشو وأوراق الصامت وأن الجماعة تعالى الناس تقول اجعلني البيت والصامت كقدس في الناس أنت هو قدس ما تجلس وترى لنا الحاصل الحاصل ما يكون ما نروح يا والصالح ده ما قاتل تحت وانا فاجيك الخير هنا طب اي لا يستوي لك الخير ان ثم هذا الفكر ده يرجع اي دعوه في مقامه ake kanti ba wannan da wanda ka ba ta yau ya dawo suna fi da taimaka kuma وآل بلا جهر المنصور الجهر الزامني المنصور بالحلقة السواء وآل يكفر بلا دموع والبقرة تتكلم عن أمين والبقرة تتكلم عن مرتق ما يدق إيوه إلى أن يصبحنا هم كيف تعلمين الأروجة لا يصبحنا فيه yanzu har takalmi a abin da sun saba ne ko su riba ba su ko su riba ba a rikin da ta'in babu a kawo kawo wani yake sarki ai mu har takalmi shi ne ke na zube na hannu da alwajen Allah ba su rami hatu su kai jin nasu masu riba wanda aka yi wato a shi ne da fiji kuma a yi mai a sai ne kai yi sama sannan ka zaɓa ka sannan kuma a yi hannu su kuma ya tabbata ne bace na bari shalu na haka ya alaƙa bala hannun ka yi takalmi da min alwala ta yi ta hanci shi hasiyar ne rashin takalmi duk a wurin ƙasa. Wata zai na وقت الشجاعة ملك طرف من لوجع حتى جابت الفتنة واستطم الجواب واستطم ملك التسبيح على الجواب ملك التسبيح البطن ايوه ابن حتى فانت عقبت تم للتسبيح واستطم ملك التسبيح an gawa bakin ciki na an shiga gaba an gawa shi an shiga bakin ciki mai wakwar an gawa shi ko kai a kafin da mutum ɗin na'am ka kaji kowane wanda an shiga bakin ciki mai wakwar rashin yin rashin abinci rashin kala ka bakin ciki rashin kala ɗin ya ake يا وقت زنا موت كرك من لا ده أنت يا حبيبي يا بابا كربو إيه، وقت زنا موت كرك الجوابات وتوانا مرتبطة الأعزاء قبل ما تجي على توافق الجمعة فني سنة الجمعة وأهم بينها في الطاعة تجي دامنا توليو بلا ما مصدر Maka tahan namun kai toba ni da an ha da ƙayyulo. Sau da ne, man kai fali da kai da baya. وفقا نامو كراها تبدأ الوهاد رامو. لأوصل أن المنطقة من الوطن قالوا لحالك